dama Allah ya ce shine mai ba da mulki wa wanda yake so a lokacin da ya ga dama to an yi zaɓe yau Allah bai sa ni ne zan ci zaɓen ba kuma ɗan uwana Ahmed Lawan ya ci zaɓen sai in ci alhamdulillah Allah ya saka kuma allah ya sa ya zama mana alheri duka ni ina zama dan majalisar dattawa zan bashi na yi alkawarin zan bashi taimako ko kuma za mu yi aiki tare da shi yadda ya kamata don a taimakawa jama'an da suka zaɓe mu kuma a taimakawa gwamnatin mu na apc don muna da wayansu kudurori da abin da muke so mu yi ma jama'a wannan shine aikin dama a cikin mu tara mutum ɗaya ne zai zama shugaba kuma yau allah ya kaddara cewa ahmed lawan shine shugaban majalisar dattawa na tara muna fatan allah ya bashi karfin guwa da zai rike wannan kujeran ko kuma za mu taimaka masa ta kowane hanya insha allah